Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su ba wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyar mu a yau rayuwar zamantakewa da kuma shirin afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ɗauke da labaran duniya da dumi su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Dakarun sojojin ƙasa na Iran za su fara atisayin soji na tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami a filin jirgin sama na Aleppo da ke ƙasar Siriya. gwamnatin najeriya ta kafa kwamitin da zai sake duba rahoton brics kan yajin aikin kungiyar asu da shi ta cewa tawagar da ke kewayawa da kofin duniya ta isa kasar senegal watanni biyu kafin fara gasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun sojojin ƙasa na iran za su fara atisayin soji na tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro rahotanni sun bayyana cewa dakarun sojojin ƙasa na kasar iran za su fara wani atisayin soji na kwanaki biyu mai suna ektidar don auna irin karfin da suke da shi na tunkara sabbin barazana da ka iya fuskanta hakakin bataliyar da ke jagoranta atisayin na ektidar brigadier janar amir cheshak ya faɗi cewa za a fara atisayin ne a yau laraba a birnin nasir abad da ke tsakiyar iran kuma zai samu halartar bangonin soji daban-daban na kasar kuma za a yi amfani da jirage marasa martuki da kuma sabbin makaman kariya haka zalika ya gada da cewa dakarun soji na musamman na kasar za su baje kolin sabbin dabarun yaƙi da suka ƙara ƙwarewa a kai wajen kare ƙasa daga duk wata barazana daga makiya. Wannan atisayin yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da makasar tsaron ƙasar Iran ta bayyana cewa ta sanya sabbin na'urin tsaro na farar hula a manyan birane 51 a faɗin ƙasar domin sa ido da daƙile duk wata barazana da ka iya fuskanta a cikin ƙanƙanin lokaci. Isra'ila ta kai hari da makami mai linzami a filin jirgin sama na Aleppo da ke ƙasar Siriya. a 'yan shekarun baya bayan na rahotanni sun bayyana irin yadda gwamnatin yahudan sahiyuniya take cewa da ke ta hurumin kasar siriya inda ta kaddamar da hare-hare a biranen damascus da sassa daban-daban na kasar sai dai wannan wuce gona da irin na cin karo da makaman kariya na kasar siriya rahoton da kamfanin dalancin labarai na sana ya ya nuna cewa a daren jiya ne filin jirgin sama na aleppo na kasar siriya ya fuskanci harin makami mai linzami daga isra'ila kuma shi ne hari na biyu da ta kai tun a makon jiya rahoton ya ce na'urar tsaron sararin samaniya na ƙasar siriya ta kaɓo makamin da isra'ilan ta harba dakarun sojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke sani a ƙasar labanan ya bayyana cewa gwamnatin isra'ila tana keta hudurin masar ɗinkin duniya a kullun rana da kuma hurumin sararin samaniyar ƙasar labanan ministan harkokin wajen kasar siriya ya fitar da wani bayani a bayan nan inda ya yi tur da harin da isra'il take kai wa a kasar siriya ya ce damascus za ta yi amfani da haƙoƙin da doka ta bata wajen mayar da martani da ya dace game da wucewa da irin na isra'ila gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa kwamitin da zai sake duba rahoton brics kan yajin aikin ƙungiyar asu a karo na goma sha gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da kafa wani kwamitin da zai yi nazari kan rahoton da kwamitin da brics ya gabatar kan sanarwarsa da kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta ƙasa sakamakon yajin aiki suka tsunduma a ciki na rashin biyan bukatunsu da suka ce an kulla jijeniya a kai tsakaninsu da gwamnati tun a shekara ta dubi da tara tun da fari dai gwamnatin ta kafa wani kwamitin ƙarƙashin nimi brigs wani farfesa domin jagorantar bobin kwamitin don sake bitar da janet da aka kulla tsakanin kungiyar ta asu da kuma kwamitin da aka rusa ƙarƙashin jagorancin jibril munzali bayan ta zargi gwamnatin da yin watsi da dukkan abubuwan da rahoton ya kunsa wannan matakin ne sanya kungiyar ta asu ta yi watsi da tayin da gwamnati ta yi mata kuma ta ci gaba da yajin aiki da ta fara watanni bakwai kenan kuma ta lashe takobin cewa za ta koma bakin aiki ba sai an biya dukkan bukatun da aka cimma matsaya a kai tun da fara da ilimi na najeriya adamu adamu ya faɗi cewa gwamnati ta ƙara kashi 23.5 cikin 100 ga dukkan ma'aikatan jami'o'in sai kuma kashi 35 ga manyan malamai wato farfesoshi ya ce wannan shine iya abin gwamnati za ta iya ɗauka sai dai duk da haka kungiyar ta asu ta yi watsi da shi kuma ta buƙaci a aiwatar da jajen da aka cimma da kwamitin brics ya gabatar to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran tawagar da ke kewayawa da kofin duniya ya isa ƙasar senegal watanni biyu kafin fara gasar a ci gaba da kewayawa da ake yi da kofin zinariya na gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya a gashen da suka yanki tikitin ga halartar gasar ya isa birnin dakar na ƙasar senegal watanni biyu kafin fara gasar ta cin kofin duniya wadda ƙasar ƙasar za ta ɗauki bakunci a watan nuwamban shekara ta biyu da muke ciki tsohon dan wasan ƙwallon kafa na kasar faransa david tergest lokacin da ya ido biyu da dimbin magoya bayan ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar senegal da suka yi masa halalai marhabin ya faɗi cewa ƙasar senegal a matsanta ɗaya daga cikin ƙasashen da za a dama da su a cikin gasar za ta buga wasanta na farko da na ne wanda lamari ne mai wahala sai dai suna da ƙwarewa da za su iya yin nasara a wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta layan taranga wadda ke rike da kofin nahiyar afirka tana ɗaya daga cikin jerin ƙasashe biyar za su kirci nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya kuma kaftin ɗinta sadio mane da sauran abokan wasansa suna rukunin a ne tare da ƙasashen qatar netherlands da kuma ecuador a watan fabrairu da ya gabata ne kasar senegal ta ɗauki kofi na farko a tarihin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar afirka ƙasar rasha ta zargi amurka da hannu wajen haifar da matsalar samar da iskar gas ga ƙasashen turai ma makatarokin wajen ƙasar rasha ta bayyana cewa kasar Amurka ce kan uwar gami wajen haifar da matsalar dakatar da tura isar gas zuwa ƙasashen turai bayan da ta ingiza shugabannin kashen turai ɗaukar matakin yanke hulɗar tattalin arziki da makamashi tsakaninta da kasar Rasha. Kamfanin zancen labaran Reuters ya nakalto cewa kasashen turai na fuskantar mummunan matsalar samar da iskar gas da ba taɓa ganin irinsa ba inda farashin makami tashin goron zabi inda masu shigo da iskar gas a kasar jamus suka fara tonawa kan batun yiwuwar rarraba iskar gas din bayan da kasar rasha ta rage yawan iskar gas da take samarwa a yammacin turai da aka tambaye ta game da lokacin da za a ci gaba da samar da iskar gas ta bututun north stream 10 hakakin makatokin wajen kasar ta rasha maria zakariva ta faɗi cewa kana yi mun tambayar da ko da yara ƙanana ma sun san amsar ta domin waɗanda suka fara wannan batun su ya kamata su kammala shi ita dai ƙasar amurka da gashen turai suna zargin ƙasar rasha da ɗaukar matakin nuna son kai kan makamashi bayan ta rage yawan gas da take fitarwa zuwa ta na gashen turai sai dai ƙasar rasha ta ce ta fuskanci matsala ne da na'urorinta wanda takunkumin da aka gaba mata ya hana ta gyarawa cikin gaggawa. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 Assalamu alaikum biyu wacce hausa suna shugaba Iliya ne kan tije shayi garkin daura. dala ina so ku ba ni dama an faɗi ra'ayina kamar haka. To muna kira dai ga 'yan uwa manoma na ko'ina dan Allah dan annabi duk da yake ma shi ganin butu a masallaci ya ishi a tsoron Allah. To ya kamata abin da Allah ya sa muka samu na albarkatun noma kayan gona kamata adana hatsi dawa wake maiwa abin da aka san an sa a cikin gona dai zuwa masara komai wanda ka sani to ya kamata mutum ya adana kara kasance ka samu ka bazzatar da shi ka azabantar da shi kuma daga bisani ka zo kana da na sani shi ne muke kira ga yan uwa dai dan Allah a yi karatun ta nutsu ya kasance abin da Allah baka ka sa mai albarka ka adana na gode biyo wacce hausa sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana a hasela juma'a mu ta unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar Nijar. na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da zuwan shugaban kasar Faransa a nan jamhuriyar mu ta Nijar. To gaskiya mu dai wannan ziyara da zai kawo ba mu goyi da bayan ta ba. Saboda zauwar shi mu dai mun san ba alheri ba ce a gare mu da kasar mu gabaki daya. Kenan mu abin da za mu ce da wannan zawar tashi gwanda ma bai zo ba. Saboda in ya zo ma mun sani wani abu ne suka zo su ɗauka na mu su kai su kenan rashin zawar shi mu yi zame mana alheri ma na gode ku tashi lafiya mai magana hassan lajo omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Radio VOH Iran mai magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayina saman matsalar da ta shima tana ba a eh, al'umma Agadez mamaki musamman ma idan ka kai maras lafiya a babban asibiti ta jihar Agadez idan suka yi bincike to gaskiya suna nuna cewa su gaskiya sai an ketara da shi ko jihar Zandayar ko babban birnin Niamey. To mu marasa ganewa likitocinmu na Agadez wai shin kayan aiki ne an su da wanda za su gano tsananin wannan cuta ko ko su mai marasa lafiya wannan magani sai dole sai an tura shi jaha eh, zandar ko jaha ko babban birnin niyami to gaskiya wannan idan haka ne gaskiya ba a cewa cikin kasar nijar akwai kiwon lafiya mai inganci yadda minista yake fitowa kullum cikin cikin yada labarai yana fama ya kwatanta akwai ingantaccen kiwon lafiya a nijar kenan kaga wannan gaskiya babban koma baya ne a kiwon lafiya a kasata ta nijar yadda ake cewa akwai akwai magani akwai kaza akwai kaza ta yaya za a cewa agadas ba ta da na'ura ta bincike sai an ketara wata jiha gaskiya wannan abun mamaki ne yana ba mu mamaki radio iran mai magana alkasim ne daga nan agadez su tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan radio heads mai magana ne na san talibu george patiskum ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim mohammed bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin al'ummar kudancin jihar yobe an kawo musu karshen matsalar zaizayar kasa da take damun su sannan sannan kuma sanatar nan ya yi kokari ya taki ya tashi ta ma'aikatar gyara hamada da ke cikin garin abuja wannan sanatar mu da a tare shi ba mu taba ganin sanatan da ya tashi ya je wannan ministrin ba wannan sanatar muna masa addu'a da fata na gari sanata ibrahim ba mai allah ya muke shi allah ba shi nasara akan kargan muke daga mai sauraron kwasan talba george fataskum daga kudancin jihar yobe huta lafiya bayyanar ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagon lafa gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo filin ne kai tsaye domin yin kira ga hukumar zaben Najeriya wato INEC domin yin aiki nagartacce kuma ingantacce domin ba kowane ɗan ƙasa damar jefa ƙuri'a da ake ta ikirarin cewa ana so a yi zaɓe mai kyau 2023 ya kamata hukumar zaɓe INEC ta ƙara adadin yawan rumfunan zaɓen da wato Falling unit in inda ake yin zaɓe rumfunan zaɓe domin mafi yawa mutane wani jiran layi nan ne bai iya yi shi yasa sannan kuma layi sai ya kai dare wani lokaci ba adadin yawan mutanen bai isa ba bai kare ba dole a rufe saboda lokacin rufewa da wannan muke kira ga hukumar zaɓe ya kamata su duba wannan lamari domin ba kowa haƙƙin shi na ɗan ƙasa ya samu ya ji hakuriya mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kai kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar transa da maganar jamhuriyar nijar to lokaci na yau zan yi shi ne dangance da ziyarar da makuron ya ayyana zai kawo a jamhuriyar nijar cikin wanga wata to ga ziyara da yau da makuron zai kawo mu dai a matsayin mu na talakawa ziyara ce da bata tsina mana komai ko bata da wani unhwani a wajen mu duba da cewa zai kawo ziyarar wannan ne dan kafa kamfanin da aka ware musu a jihar talabiri na kwakwala zinariya wanda aka tarkato su daga mali a koro su kawo nan da haka muke kira da shugabanni eh idan za a zo a yi irin waga ziyara ya kamata a sa ido a san a me ta zo kuma menene za ta kara ma 'yan ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zaraddini falasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana da farko dai ina so in jajanta wa 'yan uwa mu al'ummar musulmai duniya waɗanda ambaliyar ruwa ta ci ta ci su sauran ƙasashen musulmai kamar irin nijar najeriya da kuma irin su pakistan da sauran kasashe to ubangiji waɗanda suka riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu allah ya gafarta musu waɗanda kuma suka ji raunuka ubangiji subhanahu wata'ala allah ya tashi kafaɗinsu kuma wanda suka yi asarar dukiyoyi ubangiji allah ya mai musu da alheri mai magana dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu saurari.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 haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jami'an tsaron kasar jordan suna ci gaba da jigilar wani matashi dan gwagwarmaya mai suna anas jamal tsakanin gidan kurkuku da asibiti sakamakon yajin cin abinci da yake yi kan tsare shi a gidan kurkuku dangane da zargin cin amanar kasa bayan da babban lauyan gwamnatin kasar mai shigar da kara ya gurfanar da shi a gaban kotun soji ta musamman mai shari'ar manyan laifuka da suka shafi tsaron kasa mahaifiyar anas jamal ta bayyana wa manema labarai cewa ɗanta ɗan shekaru 24 a duniya wanda ake tsare da shi a gidan kurkukun gyara halinka na marka rehabilitation center da ke birnin amman fadar mulkin ƙasar jordan kuma ya shafe tsawon fiye da mako guda yana gudanar da yajin cin abinci kamar yadda mahaifiyar ɗan gwagwarmayar ta buƙaci kotu da ta ba da belinsa sakamakon tsananin rashin lafiya da yake fama da shi musamman ganin yadda jikinsa ya zagonye ga alamun gajiya a jikin nasa saboda rashin cin abinci amma kotun ta yi watsi da bukatar ta tun a makon da ya gabata ne mahukuntan gidan kurkukun marka da ke birnin aman fadar mulkin kasar jordan suka fara jigilar kai anas jamal ruwa-ruwa zuwa babban asibitin gwamnati da ke shira gabashin birnin aman sannan bayan duba lafiyarsa su dawo da shi gidan kurkuku amma kin amincewarsa da batun dakatar da yajin cin abinci yakan sa jikin nasa ya sake taɓarɓarewa har sai an koma da shi asibiti a ƙarƙashin tuhumar da gwamnatin jordan take yi wa anas jamal ta zarge shi da ƙoƙarin neman dagula alaƙar jordan da ƙasar da take kawarta ƙarƙashin dokar aikata laifuka ta hanyar kafar sadarwa a shekarun baya-bayan nan kasashen larabawa musamman waɗanda suke gudanar da shugabancin kasashensu ta hanyar mulkiya wato sarakuna ne suke jagorantar ƙasar) sun bullo da wata bakar siyasar ɗaukan tsauraran matakan ganin sun rusa haƙƙin tofa albarkacin baki ko bayyana ra'ayi ko kuma mahanga da ta yi hannun riga da tasu inda suka kafa wasu muggan dokoki da suka yi hannun riga da ruhin ɗan adamtaka domin ganin sun kawo ƙarshen duk wani matakin tofa albarkacin baki ko mai gaskiyar da za a faɗa ƙididdiga tana nuni da cewa a halin yanzu haka akwai mutane fiye da 62 da ake tsare da su a gidan kurkuku a ƙasar jordan kan zarge-zargen da suka shafi tofa albarkacin baki ko bayyana mahangar siyasa da ba ta yi daɗi ga mahukuntan ƙasar ba misalin adnan arusan ɗan shekaru 71 a duniya da yake fuskantar tuhumce-tuhumce daban-daban kan karya dokokin da suka shafi laifukan kafar sada zumunta kuma tun a tsakiyar watan agustan da ya gabata jami'an tsaron jordan suka kai samami gidan adnan arusan tare da yin awon gaba da shi kamar yadda aka yi ta jigilar asibiti da shi sakamakon fama da rashin lafiya a rubuce-rubuce da jama'a musamman masu fafutukar kare haƙƙin tofa albarkacin baki a kafar sadarwa suke yi domin ganin mahukuntan jordan sun saki anas jamal suna jaddada batun neman sakin adnan arusan da dukkanin fursunonin da ake tsare da su a gidan kurkuku saboda zargin tofa albarkacin baki a ƙasar kamar yadda shi kansa Anas Jamal yake gudanar da nashi fafutukar neman yancin ta hanyar gudanar da yajin cin abinci kuma an kama shi tare da tsare shi ne tun a cikin watan yulin wannan shekara kan zargin rubutun da ya yi a shafinsa na facebook da a ciki ya yi suka kan matakin da gwamnatocin kasashen larabawan yankin tekun fasha suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan da anas jamal ya buɗe fagen gwagwarmayar neman yancinsa ta hanyar gudanar da yajin cin abinci hakan ya sanya an samu wasu ƙarin 'yan gwagwarmaya da ake tsare da su a gidajen kurkukun ƙasar ta jordan sun rufa masa baya domin neman yancinsu ta hanyar yajin cin abinci misalin hamad al-huraisha da ke gidan kurkukun marka a birnin aman fadar mulkin ƙasar ta jordan awon kusan mako guda da kuma ahmad al-kalaili da shi ma ake tsare da shi yau kusan mako guda a gidan kurkuku farko kamar yadda memba a ofishin gudanarwar jordanian movement ahmad barshat azayut ya bayyana Azayut ya bayyana wa tashar Aljazira ne cewa mahukuntan Jordan sun faɗaɗa matakan takuri da matsin lamba a fagen tauye haƙƙin tofa albarkacin baki da bayyana ra'ayi a ƙasar. inda a halin yanzu suke tsare da 'yan gwagwarmayar neman 'yanci da adadinsu ya haura 62 kan batun gwagwarmayar neman 'yancin jama'ar kasar kuma wasu daga cikin su an yanke musu hukunci yayin da wasu ake tsare da su domin jiran hukuncin kotu a nata bangaren majiyar gwamnatin jordan ta kora zargin cewa mahukuntan kasar suna tsare da wani mutum kan haƙƙin tofa albarkacin baki musamman kan al'amuran da suka shafi harkokin al'umma saboda gwamnatin jordan tana iyaka kokarinta wajen ganin ta kula da haƙƙin 'yancin tofa albarkacin baki da bayyana mahanga kan harkokin tafiyar da ƙasar amma a ƙarƙashin salon tsarin da bai yi hannun riga da dokokin ƙasar ba saboda duk wani matakin saba doka yana kunshe da dokokin da za su hukunta wanda ya saba tana mai jaddada cewar yana daga cikin tsarin rayuwar al'umma yunkurin shigar da kara kan masu karya doka domin kare al'umma daga duk wani hatsari da take fuskanta majiyar gwamnatin ta kana da cewa duk wani abin da ake yadawa a kafafen sada zumunta na zamani yana gudana ƙarƙashin kulawar hukumomin ƙasar domin kiyaye haɗin kan al'umma da hana rusa tsaron ƙasa da kuma kawo cikas ga manufofinta da zai wurga muradunta cikin haɗari sakamakon haka duk wanda aka samu da hannu a ire-iren waɗannan laifuka to tabbas zai fuskanci hukuncin da ya dace da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar duk da tsananin matakan da mahukuntan jordan suke ɗauka na kama masu fafatuka a kafofin watsa labarai tare da tsare su a gidajen kurkuku ƙarƙashin dokar laifuka a yanar gizo-gizo ko kuma gudanar da zanga-zangar neman sauyi ana ci gaba da gudanar da muhawara a ƙasar kan dokar takura wa 'yancin al'umma da walwala musamman ƙarƙashin shirin sake tsarin fasalin siyasar ƙasar da kuma gudanar da gyare-gyare a kundin tsarin ƙasa da ya tabbatar da 'yancin faɗin albarkacin baki a tsakanin 'yan ƙasar ta jordan Sudan. a nasu bangaren tawagar masu kare waɗanda ake tsare da su misalin anas jamal da aka kama kan tuhumarsa da laifin ƙoƙarin dagula alaƙar ƙasar jordan da ƙasar da take ƙawarta sun bayyana cewa tabbas tuhumar da ake masa baya daga cikin dokokin yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka ta hanyar yanar gizo kamar yadda sukar da ya yi kan kasashen larabawa da suka ɗauki matakin kulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayi daga cikin dokokin yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka ta hanyar yanar gizo-gizo ana ta bangaren a bayanin da cibiyar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta euro mediterranean human rights monitor ta fitar ta buƙaci mahukuntan ƙasar jordan da su hanzarta sakin anas jamal da ake tsare da shi musamman ganin yadda a baya aka tsare shi tare da tauye masa haƙƙi gami da musguna masa kan gwagwarmayarsa ta tofa albarkacin baki da mahangarsa kan tafiyar da harkokin siyasar ƙasa cibiyar tana mai jaddada cewa ci gaba da tsare anas yana matsayin ƙarin wahala ce gare shi da iyalansa musamman ganin ana tsare da shi ne tare da fursunoni waɗanda suka aikata muggan laifuka kuma danginsa ba su iya ziyartarsa sai sau ɗaya a mako saboda tsadar farashin kuɗin sufuri musamman saboda tazarar da ke tsakanin gidan kurkuku da mazaunin iyalansa wasu kasashen larabawa sun yunkuro domin ganin sun kawo ƙarshen 'yancin tofa albarkacin baki ko bayyana mahanga da ta yi hannu riga da irin tasu ta hanyar rubutu a kafofin sada zumunta inda a ƙarshen watan agustan da ya gabata kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar saudiya ta tabbatar da ɗaurin shekaru 45 a gidan kurkuku kan wata mace 'yar ƙasar wacce ake zargi da laifin abin da mahukuntan ƙasar suka kira da ƙoƙarin ta da hankalin jama'a saboda wasu rubuce-rubuce da ta gudanar a shafinta na sada zumunta kuma wannan hukunci ya zo ne bayan zartar da hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 34 a gidan kurkuku kan wata mace ta daban dangane da rubutun da ta yi a shafinta na sada zumunta kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta watsa bayan samun kwafin takardun shari'ar waɗannan mata biyu da aka zartar musu da hukunci kotun ɗaukaka ƙara mai shari'ar laifuka da suka shafi ayyukan ta'addanci da take birnin Riyad fadar mulkin ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin da aka yanke kan muratu bint sa'id al na zaman gidan kurkuku har tsawon shekaru 45 kan zargin ƙoƙarin neman janyo taɓarɓarewar halin zamantakewar jama'a da haɗin kan ƙasa da kuma wargaza tsarin daidaiton al'umma ta hanyar rubutu a shafinta na yanar gizo-gizo wannan hukunci mai tsauri an zartar da shi ne kan nuratu alkahatsani wacce mace ce da bata shahara a tsakanin al'ummar kasar ba a bagen kare haƙƙin ɗan adam ƙarƙashin dokar da take hukunta waɗanda aka samu da laifin aikata ta'addanci ko ɗaukar nauyinsa bayan tsare ta tun a watan yulin shekara ta 2021 da ta gabata sannan wani sabon hukuncin da aka tabbatar kan wata ɗaliba mai karatun digirin digirgir salma ashahab na zama a gidan kurkuku har tsawon shekaru talatin da hudu ya biyo baya kan zargin taimakawa 'yan adawar kasar da suke kokarin haifar da tarzoma a kasar ta saudiya sakamakon rubutun da ta yi a shafin sada zumunta na twitter masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a cikinsa muke ƙoƙarin fito da wasu al'amura na zamantakewa zamantakewa kamar yadda muka ishara a duk waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa a bace wacce take ita wannan zamantakewa takan kusanto da zukata idan muka yi ta hanyar nagarta kenan a bace wadda take idan muka yi ta hanyar nagarta takan sa a zauna lafiya da juna a bace wadda idan muka yi ta yani muka yi zamantakewar nan ta hanyar managarciya wadda addini ya ce mu yi takan kasance tushe na samun yardan Allah da kusanci zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala domin zamantakewa idan muka kasance mun yi ta bisa doron addini da kuma nusarwa ta ainihin magabata to hatta rayuwar mu kanmu muna kyautata ta sai ka ji kana jin daɗi a cikin al'amura na rayuwanka kai kanka to idan masu sauraro ba su manta ba har yau abin da muke bijirwa da shi tambayar nan ce dai cewa to duk da cewa addininmu ya ce a zauna lafiya addininmu ya shimfiɗa rayuwar zamantakewa tsakanin mabiyansa da ma wanda ba sabon addinin ma ga yadda za a zauna da kowa lafiya to me ya kawo cewa kuma su 'ya'yan addinin waɗanda suke a tsakaninsu su kansu a ƙarƙashin lema ta addinin musuluncin kansu su kansu wasu lokuta da dama ba sa ga maciji da junansu ba sa wannan rayuwar ta zamantakewa irin ta addini din to kamar yadda muka sani ne mun bujiro da al'amura na girman kai cewa yana daga cikin tushe bayan dama mun faɗi cewa asalin asali shaidan ba zai bar mu mu zauna lafiya da juna ba to sai kuma girman kai da kowa wasu da dama suke ɗora kansu to yau abu na biyu ko kuma na uku da mu jiro da shi wanda shi ma yake hana a samu rayuwar zamantakewa irin ta addini kamar yadda addini ya ce a yi ikhwanuna shine wani abu da ake kiransa al'ujubu al'ujubu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ujubu mutum ya kasance yana ɗaukan kansa ya kalli kansa yana ɗaukan wani al'amari da yake tattare da shi yana ɗaukaka kansa da kansa yana ba shi mamakin cewa ni ne fa kaza ni ne fa kaza ni ne fa kaza in ilimi ne yana ganin wannan ilimin nasa kamar ma duk duniya nan ba mai ilimi kamar sa saboda haka sai ya dinga yin wani abu na ujubu dangane da kawo kansa ta bangaren wannan ilimin in dukiya ce haka ma in wani abu ne Allah ya bashi na basira wata baiwa da Allah ya masa koya wace irin baiwa ce ma sai ya dinga ɗaukan wannan yana kallon kansa yana ganin kamar shi wa kansa wannan ma da kansa yana ɗaukaka kansa yana nuna wato sauran mutane ba su da wannan abun amma shi ya mallaki kaza din yana da abu kaza ɗin yana yin ujubu ikhwan wannan al'amari wallahi wallahi yana daga cikin abin da zai hana mutane rayuwa ta zamantakewa managarciya irin ta addini kuma ku duba ku gani duk mutumin da yake da ujubu. mutum ne za a gan shi baya rayuwa ta zamantakewa da al'umma kamar yadda ya kamata kamar yadda addini ya ce domin yana ɗaukan kansa shi ya fi sauran jama'a shi ba irin sauran jama'a ba ne wasu lokutan fa hatta malamai waɗanda sun yi karatu kan ku ɗauka cewa ujubu wani abu ne wanda yake banta da wasu jama'a hatta malamai waɗanda ake ganin sun yi karatu waɗansu su suna da ujubu ɗin nan ujubu abu ne wanda yake cuta ce ta zuci zuci wannan irin kuma cutar ta zuci musulunci ba ta keɓanta da wane ban da wane ba wancan ban da wancan ba a'a ya danganta ga waye ya ɗauki wannan cutar ya ɗora kansa domin ba Allah ne ke ɗora mutane ba waɗansu lokutan da dama zai gaji mutum ya ɗora ya kansa wata cuta ta zuci sai ce wai haka Allah ya yi shi ko kuma haka Allah ya ga dama ya gan shi to kaga wannan wani abu ne wanda mutum ya tsururuci wata cuta ya sa wa kansa amma sai ya dinga ɗora wa ubangiji subhanahu wata'ala idan kaga mutum yana da ujubu wannan ujubun ne zai sa mutane su dinga nesanta daga gare shi mutanen da suka san abin da suke in ma kaga wasu sun kusance shi la'alla suna samun wani Ɗan tumuni ne shi sa su su zo kusa da shi su ma ɗin in sun samu wannan ɗan tumunin daga hannunsa suka yi watsi da shi to fa shi ke na ba ruwansu da shi wannan yana daga cikin al'amari mafi girma daga cikin al'amura waɗanda suke kawo rashin jituwa da kuma rashin samun rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addinin musulunci waɗanda gaba ɗayansu suna ƙarƙashin lema guda amma sai ka ga ana wani irin rayuwa ana wata irin rayuwa rayuwa wacce take ba managarciya ba rayuwa wacce take ba irin ta zamantakewa da addini yake son ya ga mabiyansa suna bi ba wannan yana daga ciki ujubun nan ya ikhwan kowa ya binciki kansa ya gani wallahi mutum zai kasance yana da ujubu yana kuma ɗauke da shi amma za ga kuma shi ne zai zo yana yin laccoci yana ba da karatuttuka wasu lokutan yana yin darussan akhlaq ma yana nuna wa mutane abi Allah abi annabinsa abi kaza amma fa shi din yana ɗauke da ujubu duk ujubu wani abu ne wanda yake in ba binciken kanka kai wa sau da dama ba sai ka ɗauka kai wai baka da shi bayan kuma kana da shi din wasu lokutan za ga wani ujubun zama ma hatta a cikin magana yana fito da shi a magana ko magana yake yi a to ai mu kaza a yi mu irin mu ba a kaza akwai wani wai shi malami ne malamin addini ba ana yin wasu magana yake cewa ai irin mu irin mu wanda mun san komai mun san abubuwa in mun yi karatu ma sau daya komai yana cikin kwakwalwar mu ma ba a bukatan a maimaita mana shi kuma irin mu ba mu da yawa a duniyan nan mu dunnan mu na musamman ne wani abu ya dinga wani abu na irin nuna shi wani wani wato na musamman ne shi wato ujubin dan ya fito masa ya fito fili yana faɗa a bakinsa kuma ba tare da ya ga cewa yana yin wani abu wanda bai bai dace ba kuma a gaban jama'a a gaban almajiran zama yake wannan magana din to irin waɗannan abubuwa ɗin idan mutane suka ji sai su dinga cewa au to shi wannan haka kuma aka ce da shi rayuwa ta kasance kana wani yaban kanka kana wani kai wane ne kai wane ne kai menene wannan ba haka aka ce ayi a rayuwa ba kuma irin wannan sai kaga mutane suna cewa kai ai wane in kana kusa da shi ma kurin ba abin da yake sai dai zuwa kansa sai ga kuma sun fara ma yin nisa da kai sun daina ma yarda da wasu abubuwa da mutum yake ko da ko yana da shi din ko da ko kana da ilimin ko kuma kana da abubuwa ɗin da Allah ya baka na baiwa ɗin wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake ɗaukaka wanda yake so ya kuma bawo wanda yake so wani abu wanda kuma Allah ya hana shi ba shi kuma yana nufin baya san shi bane shi ma amma ujubu yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo rayuwa ta zamantakewa tsakanin mabiya addini ta kasance cikin wani hali na rashin jin daɗi kuma wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa malamai waɗanda suke ko koyar da darussa na ɗabi'u na kyautata ɗabi'u a kowane lokaci sukan bijiro da al'amarin ujubu din nan akan cewa al'amari ne wanda yake ubangiji subhanahu wata'ala baya son mutum wanda yake ɗauke da ujubu a tattare da shi domin yana kawo waɗansu irin al'amura waɗanda za su hana irin rayuwa ta addini ko kuma rayuwa ta zamantakewa wadda addini ya ce a rayu shigenta ta kasance managarciya tsakanin al'umma saboda haka ashe rayuwar zamantakewa idan muna so mu gyara mu kasance waɗanda muke wani abu na kwatanta umarnin Allah da umarnin manzansa da umarnin magabata ausiya'u da yin wani al'amari wanda zai kawo mana zaman lafiya tsakaninmu da al'umma mu kusantu da su mu kasance mun rayu rayuwa ta zamantakewa managarciya to fa sai mun yi watsi da ujubu. wallahi wannan al'amari na ujubu kowa ya binciki kansa an an fa rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa fa ba yana nufin cewa ni idan muna tare da jama'a a kowane lokaci kaina na sani ni ne kaza ni ne abu kaza ni ne kaza komai ni ne kaza akwai abin da malamai hatta suke kira da ananiya ni ni ni ni ni ni komai aka ce a'a shi dai wannan shi kan kansa kurin yake gani? irin waɗannan abubuwan suna hana rayuwa ta zamantakewa managarciya irin wacce addini ya yi ainihin umarni da a yi irinta saboda haka a kowane lokaci abin da yake mai muhimmanci shine cewa idan har muna neman wani dalili ne ya sa ko kuma waɗanne ne dalilan da suka sa al'umma bayan addinin musulunci ya yi umarni da a zauna lafiya a yi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa managarciya amma ya kasance an karkace ba a yi to ɗaya daga cikin dalilan gashi nan mun bujiro da shi shine ujubu bayan da mun yi zancen girman kai da mun yi zancen shaidan ga su nan muna fito da dalilan dan wannan abin da muke fitowa da shi fa ɗaya bayan ɗaya ba wani abu ne ba illa mu gyara gyara aka ce gyara kayan ka kamar yadda bahaushe ya ce baya nufin sauke mu raba wato mu gaba ɗayan mu da ni mai magana da duk ku masu ji sauraro da kowa da kowa idan har muna so mu yi watsi da dukkan wasu dalilai waɗanda suke hana mana rayuwa ta zamantakewa ta hakika to kowa ya ɗauki matsayinsa ya kuma tsaya a wannan matsayin nasa kowa kuma ka tambaya ya san matsayinsa a ɓangaren ilimi ne kowa ya san matsayinsa ɓangaren wasu abubuwa ne ne na baiwa da Allah ya wa kowa to kowa ya san matsayinsa da a ce kowa zai tsaya a matsayin nasa su kuma waɗanda Allah ya musu baiwa din ba wai sai sun nuna ujubun nan a fili kowa sun nuna su wani fifiko kan sauran mutane ba to wallahi sai ka ga an yi rayuwa rayuwa managarciya kuma ba tare da an samu wasu matsaloli ba saboda haka fatan mu waɗannan abubuwa da muke bijirwa da su don mu ji ne mu kwatanta kanmu mu gani mana da waɗannan cutuka ko ba mu da su in muna da su mu watsi da su muna watsi da su sai kuma mu ga rayuwar mu ta fara zama managarciya sai al'umma su fara kusanto mu to sai ka ga an fara samun rayuwar ta zamantakewa managarciya kamar yadda addini ya shimfaɗata ta to saboda lokaci zamu tsaya anan sai a shirin mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi a kan wasu mahimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin da da allah zai dubi ne a kan batun taron da aka gudanar a birnin rotterdam na kasar netherlands dangane da sauyin yanayi a nahiyar afirka da kuma matsayar shugabannin kasashen nahiyar afirka a kan wannan taro da abubuwan da masu ka biyo bayan taron bayanan kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gurgunai da lokaci ya ba mu hali da fatan masu rarrai za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin shugabannin kasashen nahiyar afirka sun bayyana takaici matuƙa game da yadda takwarorinsu na yammacin duniya suka kauracewa taron birnin rotterdam wanda yake ƙoƙarin samar da kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su domin yaƙi da matsaloli na sauyin yanayi a nahiyar afirkan shugaban ƙasar senegal makisel wanda ke rike da shugabancin kungiyar tarayyar afirka da kuma takwaransa na congo felix shikeda sun ce ko ba komai dai manyan kasashen duniya a matsayinsu na waɗanda suke da alhakin gurɓata muhalli ya kamata su kasance a wurin wannan taro da yake da matuƙar muhimmanci shugabannin biyu dai suna jawabi ne a wajen taron na birnin rotterdam na kasar netherlands wanda a lokacinsa ne ya kamata a rattaba hannu akan daftarin yarjejeniya wadda za a gabatarwa taron cop 27 dangane da dumamar yanayi wanda zai gudana a cikin watan nuwamba mai zuwa a kasar masar makisel ya bayyana rashin kasancewar shugabannin kasashen nahiyar turai a wannan taro a matsayin abin ban takaici yana mai jira cewa waɗannan ƙasashe ne suka haifar da duk wasu matsaloli da ake fuskanta a duniya na sauyin yanayi saboda haka ya kamata a yaushe ake tattauna batutuwa da suka shafi ɗumamar yanayi su kasance a wurin a halarce tun daga farkon taron da firaministan ƙasar netherlands mark rutte wanda kuma shine mai masaukin baki shine kasance a zauren taron abinda shugaban ƙasar congo ya bayyana cewa wannan shi kaɗai ba zai wadatar ba kuma kasashen afirka ba su gamsu da matakin da shugabannin kasashen turan suka dauka ba na kauracewa wannan taro to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a maboyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni dai sun ce baya ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan ƙungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma ta aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanin da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su kauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka ƙauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zu ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai ta fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da neja bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alkalamma. wadanda fadar shugaban ƙasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 gami da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da jikitarsu sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama to har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki wanda mataimakin shugaban kasa din farfesa yami usufan je ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr osibanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington tuni aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka kowane bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abin da ake sa da shine bashin na dfc zai rage yawan basussuka da kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu a kan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to a wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya din sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake korafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da matar watsa lamura a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makuɗi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman batunci ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko yin garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su to daga taron najeriya kuma a can kasar somalia rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tarayyar afirka a kasar ta somalia ce talashi takobin haɗa hannu da rundunar tsaro na ƙasar domin wanzar da tsaro da zaman lafiya duk da ƙarin har-har da ake samu a wasu yankunan na ƙasar da ƙungiyar ashabab da ke kaiwa rundunar ta kungiyar tarayyar afirka ta yi tare da harin da mayakan kungiyar shabab suka kai a ranar juma'a da ta gabata tare da jerin gwanan motoci na 'yan kasuwa wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin wata sanarwa da rundunar ta fitar a birnin magadishu babban birnin kasar ta somaliya ta jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa raikansu ta kuma bayyana ƙudurin rundunar na ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin tunkara aikan ta'addanci a ƙasar da kuma samar da tsaro da zaman lafiya al'ummar kasar somalia dai sun jima suna kokawa dangane da matsalan tsaro da su hakici suka ke canyewa a kasar su duk da irin matakan da bangarorin kasa da kasa suke kiran cewa suna dauka na tankarar kungiyar 'yan ta'adda ta shabab wadda take da alaka da kungiyar alka'ida wadda kuma take daukar nauyin kaddamar da hare-hare na ta'addanci a kasar da kan yi sanadiyar laƙume rayukan fararen hula da kuma jikata wasu da dama to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirin suke mu anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da ku ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh